الذي جعل الخيرات في رمضان شهر الصدقات والإحسان والقرآن فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران والصلاة والسلام على أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan ba manta ba dai muna tattauna akan kaifa nastaqbilu ramadan ya muke fuskantar ramadan amma kafin mu dora min alwajib wajibin da yake kanmu shine isar da jajantawa ga wanda wannan ibtila'i ya shafe su na gobara a wannan kasuwa muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya mai musu alkhairi duk abin da ya same su Allah ya sa kafara ne a gare su Allah madaukakin sarki ya ba su ikon cin wannan jarabawa ta zai musu alkhairi duniya da lahira a ah, abinda za mu tattauna a kansa shine tafiyar yau da gobe cikin hanyoyin da kake sanin mahalicinka dama shi ana saninsa ba ta hanyar an gan shi ba sai ta hanyar ayyukansa to sai ce in baka san shi ba wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan shine wanda ya sanya dare da yini suke canjin juna dare ya zo yini ya tafi yini ya zo dare ya tafi tun da kawai gari a bayan ƙasa ka buɗe ido abin da kake gani kenan baka da wani hali na uku ko kana dare ko kana yini to tafiyar dare da yini akwai hikimomi masu yawa a cikin su alal akalli yau da gobe ita take ta samar take samar da abin da babu fara da kanka da babu kai amma da ke an kaddara zuwanka to yau da gobe sai ta kawo lokacinka kawai sai ga ka da ka zo ka tadda wasu sun zo kafin ka zo kawai ka zo kai ka same su wasu ma su suka yi sanadiyar zuwanka da ka zo ka ji labarin wanda kakannin ka ma labarin su suka ji da ka zo wasu sai suka zo a gabanka ka riga su zuwa da wasu suka zo a gabanka wanda ka tara wasu sai suka tafi a gabanka wani kuma ya zo a gabanka ya tafi a gabanka to yanzu me ya rage ka kuma kai wa kanka hukunci yadda ka zo a gaban wani haka kai ma za ka tafi a gaban wani dole ka san da wannan to akwai hikimomi masu yawa cikin tafiyar dare da yini su suke samar da abin da babu su sa a rasa abin da ake da shi su kawo maka abin da baka tsammani duk yau da gobe ce take wannan akwai hikimomi a cikin ta amma a wannan ayar ta suratul furqan sai ce liman arada ayya zakara aw arada shukura tafiyar dare da yini aya ne ga duk wanda yake so ya dauki izina ya wa'azantu ai duniya makaranta ce au arada shukura wa arada shukura ne haka wanda yake son gode ma Allah kamar yadda ce uzran au ne wanda yake son gode ma Allah to shi ma ba shi da wani wuri da zai amfani da shi ya gode ma Allah ko dai cikin daren ne ko cikin yinin ne to da ta ake azumi saura wata kaza tun aka zo aka nuna lissafin watanni masu yawa aka koma wata uku wata biyu aka koma wata daya to yau ko kwana uku bai kai ba abin da ya rage maka yau da goban kenan shi yasa Allah ya ce liman arada ayya zakara aw arada shukura saboda haka abinda zamu tattauna a kansa shine duk abinda ake cewa na kaifa nastaqbilu ramadan ya zamu fuskanci ramadana to fa nesa ta zo kusa yanzu kai shiri masha Allah akwai shirin da in baka yi shi ba zuwa yanzu karshen ta sai an samu matsala to ramadan ya riga ya zo insha Allah ta'ala ga mai tsawon kwana da abin da aka yi ta faɗa na alkhairai dama ce kamar yadda muka sani wasu damar ta ƙwace musu mana ba yadda za su yi ne ƙarewa ta yi karanta wani jiya ma aka binne shi ka gani bai kuma san ba zai shiga ramadana din ba akwai wanda lafiya lafiya haɗari suka yi shekaran jiya ya bar duniya ka gani ka karanta shi shirin ramadana sa ya gama amma kuma Allah bai zai yi ba to shi yasa kai in Allah ya baka dama ka yi kokari ka amfane ta kai ma baka san ranar da taka damar za ta kare ba kamar yadda muka faɗa a baya azumi rukunin min arkanil islam rukuni ne daga cikin rukunan musulunci yadda zaka ba mu sallah kulawa yadda zaka ba mu zakka kulawa yadda zaka ba mu haƙƙin mahaifanka da iyalanka kulawa to azumi shi ma irin wannan kulawar da kake wa sallah yake bukata yadda ka san sallah in baka santa ba kana da matsala to haka azumin ma in baka san shi ba kana da matsala yadda sallah in baka yi ta daidai ba bata yi ba haka azumin ma in baka yi shi daidai ba baka bai yi ba saboda haka ka koma magana mai lahallari ka jinjini ibadarka wala tafa'ala fi'lan hatta ta'lama fi Kar ka yadda ka aikata wani aiki sai ka san hukuncin Allah a cikin sa duk abin da aka faɗa na falalar azumi ga wanda ya fa ya san shi kuma ya yi shi daidai ne sauraka wannan ya kamata mu san wannan don mu kiyaye da wannan duk ibada mun faɗa a baya tana da buƙatar wasu abu da ake cewa hisabi guda shida an haka ce wannan abin ibada ne farkon hisabinsa waye ce a yi ina dalili ina dan mafari shine hisabin kowace ibada ana cewa ibada to waye ce ayi Allah ne ko manzansa nan ne masu yarantawa kana dauke Allah da manzansa duk wanda ya ce maka kai kaza ya halatta mata yanzu ma ya mai da kansa matsayin Allah kawai Allah da manzansa su ne masu shar'antawa to dai ibada farkon hisabunta waye ce ayi in ka samu Allah ne ko manzo ya ce ayi kaga ka gama da matsala ta farko matsala ta biyu shine ya ake yi to haka yanzu kana so ka ce azumi Allah ya ce ayi azumi to amma ya ake azumi shine matsalar ta biyu a wajenka ya ake yin sa me azumi duk wannan mun faɗa cewa wata ibada ce da take ginuwa akan abu shida kamewa ga barin ci da barin sha da barin sha'awa tun daga keto alfijir zuwa faduwar rana tare da niyya to ai wannan bayan imanin ka ne ko a gurin mai imani ne sai kuma ya haɗa waɗannan abubuwan sannan a azumin sai annabi ya ce mallam ya da'a ƙaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatan fi an ya da'a ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar kirkirar maganar da babu ba ka kiyaye sakin harshe a wajen mai sayan kaya ka faɗa abin da ba haka yake ba kai kana da buƙatar ka yi tsan akan wannan sannan yaɗa jita-jita abin da babu kawai daga jita-jita to wannan kuma ta shafi kowa a duniyar social media ka kiyaye da azumin ka kada ka ga abu kai ma ka tura ya baka sha'awa ya baka sha'awa gaskiya ne amfani mai amfani ne to mallam ya da kaular zur duk wanda bai bai kirkirar maganar da babu ita ba da harshensa wal amala biha da kuma ya ɗan jita jita to Allah baya buƙatar ya bar abincinsa ko ya bar abin shansa to ga ka san azumin ka ka kiyaye masa wannan kai saumil kamil ingantaccen azumi dan ka shiga karkashin wanda annabi sallallahu alaihi ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban imani da kuma neman lada to gufira lahu ma taqaddama min zambi to bayan ka san yadda ake ibada sannan in ka tashi ka tambaya wani lokaci ake ibadar in mai lokaci ce kamar azumi kaga tun daga keto alfijir ne zuwa faduwar rana shine lokacin sa sannan lokacin da kake yi ka iya kokarin ka ya zama dan Allah kake yi shi a zahirin azumi ma dama an ce mariya ba ta shiga cikin sa in ba bakin kai kai ka ba saboda shi ba a ganin sa me sallah zai iya yin yi ruku'u mai kyau ya sujada mai kyau ko ya kira'a mai kyau ba dan Allah ba amma shi ko azumi ba ma a ganin sa yauwa kuma in nagari duka ne ko ka faɗa ko faɗa ma kai kallon mai azumi ake maka to amma idan kana so sai ka zo ka ce zaka lalle azumin nan yana wahala ai ni ban yi sahur ba ma ai ni ban yi kaza ba ma to kaga anan kuma zaka shigo da abin da zaka bata kanka lokaci to iya lokacin da kake ibadar ka yi iya iyawa ka dan Allah kake yi Shi ne abu na hudu abu na biyar in ibadar mai adadi ce ko kummiya ce ka duba ka ga wannan ibadar da kai ta kai ta damar da Allah ya baka karka yi kwauro kamar yadda muka ce za ka iya zuwa a yi sallar tarawihi da kai ka yi raka'a bi kai kwanciyar ka kaɓi da shafa'i da wuturi kanka kaiwa ko gari banza mun karanta da ku annabi ya ce wa bil laili wan nasu niyamu ku yi sallah cikin dare mutane na bacci da al jannata bi salamin ku shiga aljannar Allah da abincin Allah to bare kuma a ramadana da yace man kama ramadana imanin wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi mun yi wannan magana satin da ya gabata to yin ibadar mai adadi ce kaga ta kai ta adadin da ya kamata ka yi damar da Allah ya baka kar kai masa kwauro ya fi ka sanin ka ya fi ka sanin abin da ya baka tun kafin ya baka ba abin da zaka boye masa sannan in ka yi ibadar abu na shida na ƙarshe ka kalle ta ka bi ta da addu'a Allah ya karba dan ba a masa tilas ji daga cikin sufofin masu imani na wallazi yi yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'una su ne suke sauke wajibin su amma tare da sun yadda ake so hankalinsu bai kwanta ba saboda raji'una su kuma Allah bai za su tare sun yi daidai ya karba bai karba ba wani yana hankalin su ya kwanta kaji a karkashin ayar Aisha radiyallahu ta'ala an hata ce annabi wai suna hada mummuna da mummuna da mai kyau ne shi yasa hankalin baya kwanciya annabi ya ce a'a mai kyau suka yi abin da ya hana hankalin ya kwanta shi ne dan ba su sani ba an karba ko ba karba ba yasa wani daga cikin magabata ya ce da ya san an taba karban masa cikin aikinsa da da nafila da zai meke kafa yayi walimar ya tsira me yasa yake saboda Allah ce inna ma ya taqabbala Allahu minal muttaqina Allah yana karba daga masu tsoron sa to ne samu labarin ya karba mun ai ya sani a cikin su kenan na zama dan ajin sai in yi walima yace amma rashin sanin wannan ya karba din kullun nake ƙara aiki kuma nake roƙon sa ya karba aiki to kaga sifar mu'minai kenan amma ni da kai sai mu ci ai mu sallatin ana karba ai mu ta mu taji ai mu mun gama shi kuma ya ce falatu zaku kunko ko a a'lamu biman ittaqa kada ku tsarkake kanku da kanku shi yafi kowa sanin soyayya masu jin tsoron sa so azumi ka hada azumin ka da alqur'ani yau so more muke yi kar ka yadda ka raba azumin ka da alqur'ani qur'ani yuhibbu ramadana wa ramadana yuhibbu alqur'an qur'ani yana son ramadan ramadan yana son qur'ani dama watan alqur'ani ne a cikin sa aka saukar da alqur'ani da azumi da ya shafi ani da abdi yau malkiyama za su ci cibawa ranar tashin ka don ka karka hada karka raba azumin da karanta alkur'ani ka shirya wa kanka tayin tabul ko na sauka ko na dide abin da dama za ta baka dai ka raba azumin ka da alkur'ani kyauta da sadaka hadisi ya ce maka kana sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas shine mafi kyautar mutane an gaya maka aljudu ita ce kyauta da abin da ya dace lokacin da ya dace ga wanda ya dace siffar nan uku kai ma ka iya iyawarka ko ba yanzu ba kake ba da azumi kar ka yi ba irin wannan ba ka yi da abin da ya dace ka yi a lokacin da ya dace kuma ka ba ma wanda ya dace ka kai ciko a tudu ana baka labarin ciko a tudu mai kantan nan ko to kaga wannan ba amfani saboda ka kai ma kai irin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka zama ka ji an ce hadisi wani hadisin ya ce yana kyauta karihil mursala da azumi kamar iska da take aiko da ƙanshin ruwa ba ta hana kowa kowa sai ya ji to kai ma gwargwadon damar da Allah ya baka ka zama haka kaga wasu sun yi na bara babu su bana ba mu sani ba ni da kai in ma mun kai jibi da gata to ba mu san ba kuma shekara kaga baɗi sai mai tsawon kwana to dutsen da yake hannunka in ji bahaushe da shi kake jifa za ka yi kokari ka kiyaye kwarai da gaske kar ka yadda ya zama kowa wani yini naka na ramadana kai ba wani lokaci da kawarewa zuwa wajen wani karatun tafsiri lalle ka yadda da wannan wani da safe kana da lokaci kafin ka fito tun da kai karanta sai goma kake fitowa akwai inda ake na safe a ko kuma karfe hudu zaka iya barin kasuwa ka tafi ne yamma a ko kuma baya da daddare kana da inda zaka je dan me dan ko gari ban za annabi ya ce wa majtama a qaumin fi baitin min biyutillah ba wasu mutane da su tare a wani daki daga dakunan Allah ya taluna kitaballah suna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum suna fahimtar sa a su sai a mutu sai su samu daraja hudu illa nazalat alaihim sakina sai nutsuwa ta sauka a gare su kai yanzu babu kai har a rabada da kai baka da wannan darajar wa gashiyatuhum rahama sai rahama ta lullube su wa haffatuhumul malaika sai mala'iku sun kewaye su wa zakarahumullahu ta'ala fi man indahu kuma Allah ya ambace su san sama fadar mala'iku yanzu dai ai wannan kai baka da wani kaso a kowane yini na samun wannan lalle ka zama ka samu a kanka lokacin zuwa ka saurari tafsiri wato kullum zuwa da kai ya fi sako A ina saurara ko ban je ba ma zan bi wannan shedan ne yake kada maka wani abu mai sauraro ya samu wannan falalar da annabi ya zanu mai sauraro a rediyo a media amma wanda ya zo gurin fada ma da shi ake to ka yadda ai wannan raban kai ma babu kai kar mu tsawaita amma mu dunkule kun san duk alkhairi kuma ana maka kashedi da sharrinsa annabi ya ce babu wani annabi da Allah ya aiko face haƙƙi ne na wajibi akan annabin ya sanar da al'ummarsa duk alkairan da ya sani shi annabin dan al'ummar su samu haka kuma haƙƙi ne na wajibi akan annabin ya sanar da al'ummarsa duk sharrin da ya sani dan su guje shi shi yasa zai Fatul Yamani Allah ya kara masa yadda yace mutane suna tambayar annabi alkhairi ne in nazo sai in tambaye shi sharri saboda in baka san sharrin ba sai ka faɗa masa shine wani yazo ya waƙe hadisin yake cewa alimtu sharra la li sharri walakin li tawqihi wa man lam ya'rif sharra min al khairi yaqa fihi yace na san sharri ba dan in yi sharri ba dan in kare kaina yace duk wanda bai san sharri a cikin alkhairi wato ai da kafkawa sharrin yana da tan alkhairi ne to haƙƙi ne na kowane wajibi ya sanar da annabi ya sanar da al'ummarsa alkhairin da ya sani da sharrin da ya sani don su guje shi to annabi sai yake cewa wata rana ya zo zai hau mumbari sai mala'ika ya zo masa sai kawai aka ji ya ce amin aka jima ya ce amin sau uku do distat ɗin da ta taka sai ya ce amin sabai suka tambaye shi bayan an yi sallah ya ce yi eh, mala'ika jibril ya ce mun Allah ya la'anci wanda aka ambace ka ko wanda ya rayu bai maka salati ba sallallahu alaihi wasallam ya ce mun ce amin shi ne kuka ce amin ta farko amin ta biye ce Allah ya la'anci wanda ya rayu da mahaifansa ko ɗaya daga cikinsu amma har suka rabu da su bai musu wani abin da zai zama sanadiyar samun rahamar Allah ta karkashin su ba ko ba sa nan suna da haƙƙin kyautata ma wanda suke tare da shi karka yadda zumuntar da suke sadarwa ta yanke don ba sa nan kai ma karka yadda ta yanke a sai ta yanke don kai ma baka nan kai ma kuma ba za ka so ba a ce yanka ba su ɗora ba sana abu na uku na ƙarshe ya ce Allah ya la'anci wanda Ramadan ya shigo shi ne mahallin shahid ɗin duk wannan zan zaɗin an buɗe ƙofofin aljanna an rufe ƙofofin wuta an ɗaure maka shaiɗani mala'iku su ne maka istighfari tun lokacin da kai saur har zuwa lokacin buɗe baki aiki ɗan kankane za ka yi alinka linka maka ladansa amma duk an yi wannan bananzar an gama kai baka abin da za a gafarta maka ba mala'ika ya ce Allah ya la'anci wanda ramadani ya shigo har aka yi aka gama shi bai abin da za a gafarta masa ba ya ce shine na ce aminta uku ka kuma wannan ai wani sharri ne da ya kamata ko dan shi ka tashi ka yi kokari ka fi karfin zuciyarka ka samu alkhairin da yake cikin ramadana Allah ya datar da mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi muna jin ka faɗi da sauri eh mm ai wannan shine ma gaggawar aikin alkhairin a haka ake so in ka ba mutum ba wani shinkafa yau sai sun yi ta kafin ramadana yawa kai kuɗi kake tunani ka ba shi abinci da kayan shan ruwa salamu alaikum